Ni na fi son talaka kyakkyawa. Shi kyau a cikin soyayya shi ma yana da wani abu ne ta gefen soyayya in dai mutum yana da ɗan kyau soyayya tana ɗan ƙara wani abu. In mai kuɗin ne ra'ayina da nashi ya zo ɗaya ina son shi. Ina son talaka saboda shi da talaka ya riga ya san condition da shi ma ya tashi zai respectin ɗina. Idan muna mai kudi zai iya kyautata mu. sannan kuma ya yi muna abin da raina yake so ya kaunace ni kuma ya bani salama cikin ta shi nake so da na zaɓi shi mai kuɗin in kuɗin na shi ya zo ƙari fa waran zaɓi talaka bi Allah zai sa ya samu nan gaba na fi son talaka akan mai kuɗi dan gaskiya wani mai kuɗin in ka auri wani mai kuɗin gaskiya wahala ce gwanda ka auri talaka saboda kuɗi yanzu abin tsoro ne da ake ganin shi yanzu haka to ni dale na fi so lebon miji na gari